الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بطل وتر الكعبة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu yadda ke hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da kamata Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da kamatinmu na shamrun Wahadiyya na al'imamun rahadi rahimahullah yau ba ni biyu za mu duba babu mallakar ba babi na biyu babu mallakar sulfani wato a magada suwa ne ne ke gadan ɗaya bisa takwas da yadda allah za mu bayani a kansu sa'annan suwa ne ne suke gadan biyu bisa uku wato a kasa dukiya uku a ba su kashi biyu da yadda allah su ma za mu bayani a kansu a wannan zama wallahu ta'ala waliyin التوفيق بسم wannan bani zai mana bayani kowa ke gadon ɗaya bisa takwas na dukiya idan an mutu an mutu ma'ana a kasa duk abin da aka bari gida takwas a ba da kashi ɗaya ga nau'in da za mu ambata na masu gado الإمام الرحبي yana cewa wasu munulis zaujani ana ba da ɗaya bisa takwas ga matan aure ne idan ya zan ita kadai ce mai gadon mijinta wasu zaujani in ma mata ne biyu ko uku ko hudu duka dai mako baya canzawa ana ba su kashi daya cikin kashi takwas su da allah ya aishi rayuwarsa ma'albanin idan mamacin da ya mutu ya zan yana da ƴaƴa maza au ma'al banat ko yana da ƴaƴa mata au ma'a auladil banin ko matansa ko matansa ya mutu ya basu tare da ƴaƴa na maza wato jikokin mamaci kenan duka wannan suna mata ko mata hajjibul fari a hana ta ko a hana su gadar ruburi su koma sumuni wato a hana su gadar kashi ɗaya cikin hudu namijinsu ko namijinta ta koma ta gaji kashi ɗaya cikin takwas namijinta da ya rasu ko namijinsu da ya rasu idan mun lura mai littafi ya ambaci 'ya'ya maza ko 'ya'ya mata ko ‘ya'yan ɗa maza ko mata kowane ɗaya daga cikinsu yana hana matan mamacin gada muri ta koma muni. bugu da ƙari sannan namiji ne ko ta mace ce biyu ne ko sun fi biyu duk hukuncin ɗaya ne don haka mai littafi ya ce fa'alami ka san wannan hukunci wala zannan jam kada ka zaci jam'in ne ke hana gado a haihuwan ne ke hana gado ma'ana ba sai an sami ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata ba sun hadu sannan su hana matan gado ko matan gada mubu'i zuwa sumuni ba ba kuma sai ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata da jikoki sun haɗu ba domin yin akwai ‘ya'ya maza jikokinka na wajen ɗanka ba a ma maganar ubansu ya tsare su ko kanin ubanku ya tare su, ko wan ya tare su ta yi in sun tarayya ne da ya mace ta yi wutsi gado in ba uba inda uba kuma ya kange su har yanzu sannan wala zunna aljam kada ka gaci sai an yi jam'i suke hanawa ma'ana kamar yadda 'ya'ya maza tuli suke hana mata gadon mijinta ta mabuɗi ta koma sumuni haka ɗaɗa yake da wannan hukunci kamar yadda mata 'ya'ya mata tuli suke hana matar mamaci ta gaji mabuɗi zuwa sumuni haka ɗaya take hana su wa kamar yadda 'ya'yan ɗa jikoki mazansu da matansu suke hanawa hakanan jika ɗaya na miji na hana matar mamaci gadon maguji zuwa sumuni hakanan jika ɗaya ta mace na wajen ɗa tana hana mata ko mata gadon maguji zuwa sumuni ولا تظن الجمع شرط الفتح haka zaci sai an haɗu ne sannan za a hana ta ko a hana su gadon rubuhi zuwa sumuni a guda ɗaya ya isa ko ƙwara ɗaya ta isa kenan a takaici in ban da mata ko mata wannan kaso na ɗaya bisa takwas a masu gado ba mai gadon shi ita ke nan mace ko matan mamaci a kudu wasu munu fardo nau'i wahidin min anwa'il warasa mai sharhi ya ce ina maku bayani ku saurara a kasa dukiya takwas a ba mai gado kashi ɗaya haka wannan kaso ne na nau'in mai gado guda daga cikin ire-iren masu gado sabbin zauja ba wani ke gadon wannan ba sai matan aure da gasbin nau'in ɗan ko yadda ta hana ta gada mugu'i zuwa sumuni ita ta haifa ko ba ita ta haifa ba duk ɗaya ne babu bambanci a ko kuma mata tiri hudu uku biyu har yanzu inda za ko jika na wajen ɗa tumuni za a ba su ko a bata ma'abujudil waladdin matakan akwai wani abin da mamaci ya bari na zuriya awwala dubi ko kuma ɗa na ɗa ko ya ta zakaran kana au'unsa namiji ne ko mace ce duka suna da ƙarfin hajbu nuqsanin gawa ga mata ko mata a mai da su tumuni in aka samu ɗayansu ijima'a wannan ijima'in malamai babu wanda ya ce ba haka ba sabida nassi tsarihi min kitabin jalla jalaluhu na cewa fa in kana lakum waladun falahun na tumunu mimma damantum idan kuka mutu kuka bar abin haihuwa kalman walad kalimatun mushtabika bainaz zakar wal unsa kalma ce mai harshen damu. haza waladun hadihi waladun da aisha da ahmad duka walad ne in ana son tamizi sai a ce ibinun bintun nan ne ake bambance namiji da mace amma kalman walad in aka ce siwa ma'il baiti waladun in ka zaga za ka iya ganin yaro ko yarinya daidai ne a harshe sahihi ne a larabci da idan kuka batta ko ya to ku falakun na tsumunu mai mata haktu za a kasa abin da duk kuka bari gida takwas a ba su kashi daya a da ana hana mata gona da gida to ba gona da gida ba ko kubenka za su gada ka kuma ga mace ba ta sa kube amma tana zama a gida kuma tana mallakan gona a yi mata noma in ka takwas ne masu daraja ɗaya sai a ware mata ɗaya in ka da malin malin ko ta tsayar ko ta kyauta da shi ko ta sadaka na ta ne mallakan ta Allah ya bata ويكفي في حلبها أو حلبهن من الربع إلى الثمن وجود واحد من البنين أو من البنات أو من بني الإبن أو من بنات الإبن متون لا يا وداتا يا ya ما mace gada زوى zuwa ما matukan akwai ɗaya namiji wanda mamaci ya bari ko ɗa ɗaya cikin ɗaya mata wanda mamaci ya bari ko jikansa na wajen ɗansa guda ɗaya namiji ko jikansa na wajen ‘yarsa guda ɗaya ta mace kamatin zauci kamar yadda hukuncin yake ga namiji shi ma in matarsa ta mutu idan ba ɗa ba jika na wajen ɗa zai gaji rabin dukiya idan akwai ‘ya'ya maza zai gaji ɗaya cikin hudu na dukiyar matarsa idan akwai ‘ya'ya mata zai gaji kashi ɗaya cikin hudu na dukiyar matarsa idan ba ‘ya'ya maza ba ‘ya'ya mata amma akwai jikan ɗa namiji ko ta mace mutum ɗaya ko tuli zai gaji ɗaya bisa hudu ne an hana shi ya gaji mai an masa hajjul fari shi ne ma'anar kamatin zauci walai sajjan ku shafan hada waɗannan masu hana gado ba sharaɗi ba ne ijima'an bisa ijima'in malamai lil'aya saboda waccan aya kurkun fa in kana na walad falahunna falahun na taraktum wal musannif al al’imamun al mawallakin waɗannan abiyat جمع البنين والبنات وأولاد البنين لأجل النظم ya ambaci ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata da jikokin ɗa namiji domin ya kammala baiti wadda fi halin kuma ya ture ko ya kau da ɗinuwa na ishtimatul jam'i kada wani ya yi zaton sai sun haɗu duka shi ya sa ya yi dalla-dalla ya kawo shi bi tafsir don ka san ba sharaɗi ne sai ‘ya'ya sun yi yawa ko sai maza da matan turi ko wani abu mai kama da wannan ba sai ya kauda maka inuwa ya ce wala tuzannar jam'u shafa fafani wannan kuma fafani takmilatul bait ya cika bayti ne domin wazani da qadiya ya tafi bisa ka'idan waqa na lamarci a takaice kwarai wannan sune, ko ita ce waɗanda ke gadon tumuni idan miji ya mutu nau'i ɗaya ne gashi mun ji tare da sharaɗin yaushe za su gaji ko ta gaji su mani babu mallawar sulufani mun intiƙali daga mai gadon sumuni zuwa waɗanda suke gadon biyu bisa uku na dukiya wato mamaci ya rasu suwa ne ne ake kasa dukiyar gida uku a kwashe kashi biyu a ce ga naku to su ne za mu ji su yanzu cikin abiyat guda hudu da imamu rahabi ya kama na wa sulusani jama'a sulusan a kasa dukiyar mamaci ko mamaciya gida uku a ɗebi kashi biyu a ba wasu to ana ba ƴaƴa ne na ciki mata maza da an wahidatin fasam'a da muka ce ƴaƴa mata kakka ce sai sun kai uku jam'in larabci idan dai aka sami mace sama da ɗaya maza da an wahida ko za su gaje sulufani Shi ne mabangi abdullahi dan abbas malamai suna cewa shi ne kawai ya saba a wannan ka'idan ya ce da ɗaya da biyu duk nufi za su gada damabin dukiya za ku ji dalilin amma malamai duka sun saba ba su yi aiki da maganarsa ba wa huwa kazaka libanatin libini haka nan maban yake za a ba da biyu bisa uku ga 'ya'yan ɗa a lokacin da ba ɗa za su gaji kakansu su mata ne 'ya'yan ɗa su ma za a ba su biyu bisa uku na kakansu ma'ana mamacin ya mutu bai da ɗa bayan ba ɗa kuma baya amma yana da jikan ɗansa na cikinka jikan nan mata ne kuma su biyu ko sun fi biyu jikoki a wannan matsayi za a kasa dukiyar kakansu gida uku sai a ba su kashi biyu kada mu manta ba kawai da mutum ya mutu ya bar su sai a ba su kashi biyu ba a shi ma fashe sharuɗa ba maganan don ba ɗa ne kawai ko kuma ba ya ba to kuma ba uba don in akwai uba sai dai su tsaya su ci albarkacin kaka tun da shi kaka shagwaba jika yake yi galibi shi ya saba haushiyar kalma take cewa jika wahalga kaka kuma take cewa ne kakarsa ta yanke saƙa jika wahal da kaka da ya yi shagwaba za a lallashe shi ya ce tsire yake so yana soma kuka sai kaga ya soma girgiza shi yana yi shimu mu ɗana tsire ko kai a da zo ka je ka siyo miji tsire kuma kakakka ta yanke saƙa an san zaƙa da ana yi saki sukan saki to halin da aka gama masaka aka cire shi a masaka aka kai kasuwa to an yanke saka kenan to idan kakanka ta kai saka kasuwa ta ɗebo kudi, yaya za ka ce za ka ci najiya ba ka ci ba? eh ma'ana ba ta zo samu ya zo daɗi ya zo din da ka ji kalmar kaka a hausa to hahama ce shi yasa yanzu muna damina tsulul kaka na zuwa sai ka ga sabbin abinci ga su sabuwar doya ga sabuwar masara ga sabon gero ga dai abubuwa nan daban-daban na taɓa kalashe da 'ya'yan da masu 'ya'ya ma haka in kaji an ce ana kakan kaza to kila inda kuna sayen shi dubu ɗaya ne yanzu sai kaje ana sayen shi ɗari biyu saboda ana kakan shi to mai littafi ya ce fafhami fafhan maƙali ka gane wannan zance da nake maka da bayanan da nake maka fahimar fa'ib zihini fahimta na mai tatacciyar kwakwalwa wato wanda zai fahimce shi a matsayin da yake ba ya yi ba hagon fahimta ba mutattan fahimta ya je ya tafka banna wannan ya kawo shi ne domin cikon baiki wa huwa lil uktaini fama yazidu kulusani din nan rabo ne na 'yan uwa biyu mata lokacin da mutum ya hasu. magadansa 'yan uwansa mata guda biyu kama ya ko adadin da ya fi biyun za a kasa dukiyar ɗan uwansu kashi uku a ba su kashi biyu a ba su kashi biyu a ba bihil a haramu wal'abidu wannan hukunci ‘ya'ya da bayi duk sun zartar da shi ma'ana duniya duka a haka aka tafi babu saɓani shi ma ya kawo shi a wannan sila domin ya kammala baiti kai ya kare هذا إذا كنا a abin abin لأب bi بهذا تصبي هذا wannan hukunci da muka yi bayani na sulufani ga 'yan uwan mamaci mata biyu ko fiye da haka idza kunna idan suka kasance lu'ummin wa'abi shaqiqai kenan lu'ummin wa'abi wato uwa daya uba daya ba ana nufin lu'ummai ba lu'ummin wa'abi yana nufin shaqiqai su lu'ummai in kalala ne sulusi suke gado in sun fi ɗaya ba sulusa ne ba aula abu idan babu lu'ummai sai la'abbai wato wanda aka haɗa uba ɗaya da su kawai ‘yan uwanka ne mahaifinku ɗaya mahaifiya kowa da tasa kuma suna gadon biyu bisa uku na dukiyar ɗan uwansu in ya mutu ya cika sharuɗan su, ko suka cika sharuɗan cin wannan gado fa'amal mun maka bayani ka yi aiki bihara da wannan bayani da muka yi maka tusubi madaman kai aiki da shi to za ka dace da daidai e ba za ka yi kusurwa ba wannan su ne abu ya mai shafi ya ce a hulu a kuluka ne a arba'atin min asnafil haka a kasa dukiya hudu a ba wasu al'umma kashi biyu a kasa dukiya uku a ba wasu al'umma kashi biyu to wannan wani kaso ne na nau'in magada hudu da eh, mutum hudu ke gadon wannan nau'in magada hudu famtar jam'i min albanaj wannan kaso ne famdo a nan ba famali ake nufi ba kaso kaso ne na tattaruwan 'ya'ya mata wanda babansu ya mutu kuma koda da uba da uwa in 'ya'ya ne kaji akasin jikoki tun da uba za su sa kallo ne kawai ya danne su jikoki na wajen ɗa e wannan sai mun zo babul hajibi za mu ga inda ake hajibu nufani da inda ake hajibu in sha Allah wal bil jam'i huna abinda ake nufi da jam'i anan ba ya ce wa sulusani lil banati jam'a ba to in ka goma larabci jam'i na somawa daga uku ne domin muna da mufrad muna da musanna sannan muna da jam rajulun rajulani rijal waladun waladani auladun ko to amma a nan abinda ake nufi da kalmar jam'i ma za da alawa gida lokacin da 'ya'yan aka samu ƙari sama da ɗaya daga biyu kenan daga biyu shi yasa dole ne ka san istilahin kowane ilimi kuma ka sami bayani daga masu shi illa mafi kawai ka iya ka zo ka karanta wannan aka ce maka jam'i ka yi ka je a yi ta rigima ka ce in ba jam'in mata ba to ba mai gadon ne. an gani shi ya za kakkai a karatun jarida ka fada mafajen shi ba da malami ba ka karantar da kanka to za a yi ɓanna kuwa domin ɗugo na iya ɗiga a tawada ko a samu keke rubutu ta yi tutu tafin ko? kila ba ne ya ƙara ɗugo ɗaya ya yi ya ma'ana ya canza kamar yadda wani ya kashe kanshi da irin wannan baban shi likita ne ya shiga littattafai bai yi karatu ba ɗan malam ne baban shi faƙihi ne kuma likita ya shiga fannin fiƙihu rannan sai ya fito ya ce Allah ya umarce mu da sadaka kuma ya ce wanda ya yi sadaka zai saka mashi da aljanna don me ba za ku yi ta ba da 'ya'yanku mata ba fi sabilin lahi kawai sai ɗan malan ɗan malan sai aka yi ta sadaka da mata kaga na ya zo ba maganan sadaki ba yadda za ka yi sadaka da rigarka sai ana sadaka da 'ya'ya mata hannun sai ya shiga fannin likitoci ya karatu ya karatu ya zo ya ce ka na maganin kaza ka na maganin kaza mutane suka yi ta wasu da ƙyar tukira wasu kuma ajalin ya haɗa abin da ba daidai ba to da yake jahilci halaka ce mutuwa ce shi yasa malamai suke cewa wabil jahali mautun qabla mautin da ahali wannan sai yana karatu sai ya zo hadisin alhabbatin sauda shifa'un likulli da sai aka yi sa'a keken rubutu ko tawada ya daga da biyu baya koma ya maimakon ya karanta alhabbatin sauda sai ya karanta alhayyatu sauda shifa'un likulli dani bakin kumurci magani ne na duk cutan duniya sai ce yawwa za a samu kuɗi a nan sai ya nufi daji yana neman baƙaƙen sagwage ya ko samu wani hukimin sago ya je kama shi ya same shi da guban shi shi ya zan ajalinsa mai wannan ke koyar da mu kullum in dai fanni na ilimi ne ka samu masu shi ka koya ka samu masu shi ka koya in ka ɗauki littafin likitanci ka karanta yadda ake operation ka siyo almakasai da wuƙaƙe ka kama da mutane za ka yi ta kisa hukuncinka kuma kisa ka kashe muminai in kuma ba a kashe ka ba ka gamu da Allah wa mai yaqtil mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa a'adda lahu azaban alima Allah ya kare wannan tabbidi ne domin mu fahimci mahimmancin karatu ba ka kamantar da kanka ba fa yashmalul bintaini fa aksar ce wannan kalmar jam'in ba jam'in da ka sani ba ne domin wannan hukuncin ya shafi ‘ya'ya mata biyu ne ko fiye da biyu wa faɗi banatin libini fintai fa fa'akta kuma shi ne rabo na 'ya'yan ɗa mata guda biyu ko fiye da biyu jikokin ɗa wa fardul ukhtaini shaqiqataini fa akthar shine rabo na 'yan uwa mata guda biyu wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko fiye da haka wa fardul al'uktaini lil'ab fa'akbar na hudu shine rabon yan uwa biyu mata wanda kuka hada mahaifi ɗaya da su ko fiye da haka ijma'a wannan haka malamai suka yi ijima'i daga biyu ne zuwa sama da ta'ala فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك idan ‘ya'yan da aka bari mata ne fiye da biyu to suna da biyu bisa uku na abin da kuka bari ba ƙaunuhu ta'ala fa in ka tasna tasirnatai ne falahu masu lusani min mata aka haka nan Allah dai ta'ala ya ce in su biyu ne aka bari to suna da biyu bisa uku ne mata na abinda mamaki ya bari wa fihi khilafu an dan samu sabani akai shine ne ishara da maganan Abdullahi dan Abbas wanda duk malamai ba ta dauki wannan fatawa ta ba shaz saboda fatawarsa shazi shine shazi shi ka saba ma amintattu ko da kai amintacce ne duk masallacin nan amintattu ne sai suka ce kaza ya auku lokaci kaza kif aka faɗi haka kai sai ka ce a da kaza ne to za a bar na waɗannan duka a yi aiki da naka a ce kai ne ka fahimta ko ka kiyaye daidai idan kuskure ne an fi tsammaninsa daga mutum ɗaya fiye da mutum goma kila an fahimta shizu kenan muhalifatis fiqat ko hadis in ka ji an ce shafin to mai ruwaya adali ne kuma sai a ta cika to amma akwai adalai da yawa da suka ruwaito wannan hadisi da sharuɗa na inganci a cikin ruwayar sosai ya saba musu a wani abu to mutum shida ne suka waito biyar duk sun ce an yi zango ne a babban dodo shi kadai da ya ce an yi zango a kwangiyar biyar sun ce da a babban dodo ne kuma da amintattu ne aki shi zai ya ce a kwangiyar wa waye fi da an shi nashi biyar saboda shi akwai shi zubi a ruwayarsa a shi dan abbas sai aiki fa'in kunna nisa an faukas na taini bai yi aiki fa'in ka na tas na taini falahu matsulusani ba Ya to duk malamai sai suka tafi akan biyu ne zuwa sama kuma shi ne aiki ke kansa har yau wallahu alam wal ijma'u ala anna hadhihi al-aya nazalat fi auladil abawaini aw auladil ab duna auladil um Jima'i sun tafi kan wannan aya an saukar da ita ga 'ya'yan iyaye biyu ne shaƙiƙai ko da 'ya'yan la'abbi ba 'ya'yan lu'ummai ba an gane an san lu'ummai ko wanda aka yi uwa ɗaya da su kawai ba kuma kowa da nashi wannan suna gado ne in mutum ya zan kalala kuma in mutum ɗaya ne sudusi idan sun kai biyu ko tuli maza ne ko mata a nan ba a bambanta su sulusi kuma rabon namiji da ta mace duk ɗaya ne ba bambanci kamar yadda muka sani mutum ya mutu bai ban kowa ba sai yan uwarsa guda ɗaya ko da yan uwan shi ma ko da da yan uwa ko shi shagiƙai ne ba su hana lu'ummai matukan ba uba ba ɗa ba ya ba jika na wajen ɗa to ba a hana lu'ummi gado shi ya ma a wani yanayi takan kai mashaƙiƙi ya nemi a masa gado eh mun san mun yi hajjariya mun yi umariya ko? sha to ya za a ba shi Shi kuwa ɗaya muka haɗa da mamaki da shi ni uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya yaya zai yi gado ni da masa eh, an gane ya yi Allah sa mun tuna nau'in gada ah, to shi kenan idan maganar haka ce to a ɗauka uban dutse ne ai mun yi tarayya a uwa ko to a jefa shi a ruwa a jefa shi a ruwa mu ma a ba mu namu <laughs> an gane ya yi. to a dawo a aba a tsakanin kamar yadda dai muka gabata a matsalar da ya shafi wancan lokacin da muke karanta littafin asabuni وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي bin بالثلثين domin an sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ga 'ya'ya mata guda biyu na sa'ad aka ba su biyu bisa uku na abin da ya bari min tarkace abihima na kayan gadon mahaifinsu kama sahahu tirmidhi wal hakim wa ghayrihima Kamar yadda riwaya ce ta tirmidhi da hakim da wasu malaman hadisi kuma sun inganta shi wallahu ta'ala a'la wa a'lam to bismillah wa alaikum assalam hmm. Hmm. Eh. shi ɗan abbas yana fahimtar ayan farko sai in sun fi biyu abinda ya fahimta kenan inda an ce faukas na taini saboda haka in ba su fi biyu ba mutum biyu ne to shi kenan su koma nisufi an gane? to amma kuma e eh, fauka suna ta ne ba? aya ta biyu kenan ne to kuma ga hadisi aka ga magana ya ƙare shi yasa aka ce shazi ne wannan fahimta shine ne bayanin shiru. ba wai wanda ya faɗi ba amintacce ba ne sai dai halafar fiƙar na shokansa hmm. <laughs> na'am eh

Mm. haka kuma ya yi imani Allah ya ragada da hukuncin musulunci sai a hukunta shi a ruddadde aure kuma dama ya kunka Allah ya tsawai na amma

muna fatan abin da muka yi allah ya sa mai amfani ne ga mu duniya da biya muka mubana latu a hizina inna fina a wata kawana اللهم اشف مرضانا وبكل موتانا وقد حوائجنا وحوائج اخواننا توفنا اللهم مسلمين والفتنا بالصالحين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم